This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu ta hanyar jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma ga masu yanar gizo suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawa a wannan dare da fatan mun wuni lafiya. MPDP suna haramar yin adawa, to amma me ya kai su ambasada Federalist Tabgun yin kamfe ga Buhari? siyasan da ake yi gara a faɗi gaskiya ne kurum ba hmm. maganan siyasa ba ne wannan ganan cin gaban ƙasa ne demokrasiyan da muke so a gina kuma ba demokrasiya ce wai in fati naka bata abin kirki ka cin dinga goyon bayan ta bane mun ce babu to me ake ciki ne game da sake zaɓe a irin su imo da taraba in ka tuna an yi ba a gama ba saboda wasu rikicin da aka yi wasu kuma sun gaba za su samu mutane su samu ci ba har ya kai ga waɗanda suka zo suka saci akwati To haka kuma za ku ji yadda maganar zaben take a irin su taraba ɗin sannan kuma za ku bugo mana waya ku faɗa mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba amma duk sai bayan an sha labarin duniya. To jama'a barkamu da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinjina wa shirin da ƙungiyar ƙasashen Turai take na tararin banya har sau uku yawan kuɗin da take batarwa wajen bincike da kuma ceto mutanen da ke salwanta a cikin teku mediterranean to amma kuma ta ce abin da ke da muhimmanci shine neman wasu 'yan gudun hijirar da ke tsallako tekun hanyar samun matsuguni idan har sun gudu daga kasashensu domin kaucewa tashe-tashen hankulan da ke addabar su wancan kasashen a yau ne hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta majalisar ɗinkin duniya take cewa lalle akwai muhimmanci kan ainin ga tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankalin waɗannan 'yan gudun hijirar. amma kuma a lokaci guda dole ne su 'yan gudun hijirar da a samu su inda za su saka kawunan su inda ya hada na son a kaucewa su To gwamnatin Indonesia kuma ta gayyaci wakilan ma'aikatan jakadancin kasashe daban-daban na duniya da su ziyarci wani gidan kurkuku da ke kasar inda shirin kashe wasu fursunoni da aka samu da laifin safarar miyagun sha cikinsu har da 'yan najeriya yake shirin faruwa ba a dai san lokacin da za a gitta waɗannan fursunoni su tara ba don bindige su har lahira amma dai har yanzu hukumomin na indonesia ba su da ba su ba da sanarwar da ba da ba sa'o'i 72 kafin a aiwatar da hukuncin kisan ba kamar yadda doka ta tanada daga cikin dalalan miyagun kwayoyin da za a aika lahira har da 'yan kasashen australia brazil faransa da kuma najeriya rundunar 'yan sandan italiya kuma ta ce ta cafke mutane kamar tara amma tana cin gaba da farautar wasu karin tara da take zargin su duka da cewa suna ƙoƙarin kitsa makarkashiya da su kai farmaki a kamfa da paparoma da ke batikan a yi juma'a ne wani lauyewa shi maurin mura yake ga manema labarai a sardina cewa biyu daga cikin wanda ake neman ma'ai tsofaffin dogarawan osama bin laden ne hoton marigayin shugaban alka'ida ya ce wasu maganganun da aka cafke na wayar tarho su ne suka tona asirin kwalle-kwallen da ake na kawai ta fadar vatican din wannan farmaki yan sandan italiya dai sun ce dukkan wanda ake nema din mutanen ko dai pakistan ne ko kuma afghanistan amma dukansu masu manufarta da zaune tsaye ne domin su juya gwamnatin pakistan din rigingimu to muna baku labaran duniya nan ne fa daga washington To Pakistan ta bayyana matukar jin takaici da bakin cikin jin cewa wani farmaki da ma'aikatun yaƙi da ta'addanci na Amurka suka kai a cikin ƙasarta ya janyo halakar mutane biyu da ake garkuwa da su waɗanda suka hada da ba Amurke mai aikin ba da agaji da kuma wani ɗan ƙasar Italiya da ke da yake hannun 'yan alka'ida a can ƙasar ta Pakistan da Afghanistan. Wani kusar gwamnatin Amurka ya gaya wa gidan rediyon nan na BOA cewa waɗannan mutane guda biyu ba Amurke mai suna Warren Weston da kuma ɗan italiya mai suna giovanni lafoto sun rasa rayukansu ne lokacin da wani jirgin yaƙi marar matuki ya saki ruwan bama-bamai a inda suke tsare a ranar 14 ga watan janairun wannan shekarar shugaban kasar armenia sergei sarkisian ya gode shugabannin kasashen da suka halarci zaman da aka yi yau na tunawa da dabban mutanen ƙasashe da turkawan ottoman suka halaka su yau misalin shekaru 100 da suka wuce da yake jawabi a wajen wannan gagarumar haduwar da aka yau din a can dandalin na tunawa da 'yan armenian da aka kashe lokacin yakin duniya na farko shugaba sarkisiyan ya ce kasancewar shugabannin kasashe irin su faransa da rasha da serbia da kuma bangaren cyprus mallakar girka duk yana nuna muhimmancin da duniya ma take baiwa wannan al'amari da kuma cewa lalle ba za a taba manta da abin da ya faru din ba shi ma shugaban faransa francois hollande wanda kasar suke da yan jinsin armenia da yawa a cikin kasar ya ce ba za su taɓa manta da dubban armenia da su turkan suka kashe ba a basa zaton wai su armeniya din suna goyon bayan rasha a lokacin wannan yakin duniya na farko sai da kuma turkiya ta musanta cewa kisan gilla ne aka yi wa armeniya ta ce sun dai mutu ne a cikin yaki ha kuma turkiya ta ce yawan wanda ake cewa an kashe ba su kai miliyan ɗaya da rabin da ake ta faɗa ba To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To uh, za ku ji cewa uh, Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da wani kusa a jam'iyyar PDP Ambassador Federalist Tabgon wanda kusa ne a cikinsu sannan kuma ya ce sun yi wa Janar Buhari kamfen ba makawa ga yadda suka yi. jama'a yana tare da ambasada fidelis tagon wanda eh, ya yi minista ya yi gwamna ya yi jakada ya yi kuma yana ɗaya daga cikin manyan da ta da ake mutunta su a najeriya kwarai da gaske excellency na ga wani magana da kai a cikin jarida na cewa ga ko yan pdp a makon taimaka buhari ya ci wannan zaɓe haka ne kayi wannan magana din a gaskiya na mun taimaka wai wato kwaɗin ainihin abin da muka boye ba ne domin tun daga farkon farawa mana gaya wa shugabannin eh, namu fasidin pdp cewa su gyara abubuwan da suke yi su gyara abubuwan da suke yi in ba su yi ba fa za mu fadi zabe tun daga farkon farawa muna ta jan kunnen su amma ba wanda ya ji sun zo na su ta yin abin da sun ga dama suna ta yin abin da sun ga dama a cikin yin abin da sun ga dama muna ta jan kunnen su ba wanda ya ji daga cikin abubuwan ganin daman nan da suka yi wanne ne ya fi bata muku rai eh, wanda ya fi bata mana rai wato lokacin da aka zo wajen primary da za a zabi yadda yan takarar da za su zabe Eh. mutane sun je sun sayi forms an ci kafin sun abin na shi suna da wanda sun riga sun dauka ko yana nan sun zo za a yi takara ma sun je suka daule suka sa wai daule ne sai wanda su suke so eh, zai samu wannan tikitin to in ka fi jihohin Najeriya da yawa abin da ya faru kenan shi sa muka fadi you know eh. sun sa mutanen da ba a so eh wato sun sun yi abin da kamar da kace sun yi abin da suka ga dama wannan ya taba faruwa ina jin kun taba gwada irin wannan a jihar Nasarawa nan da ke makautaka da Filato lokacin da NPDP suka taru suka yi ta cikin gida suka kada da aliyu akwai doma shine yanzu kuka zo kuka maimaita a plateau da nigeria eh, exactly exactly don eh, to gara gara wancan nasara ma da kaɗan ne amma na plato fa da wannan gaba ɗaya ne gaba ɗaya ne aka yi domin gwamnatin irin halayen da ya nuna ba halayen nagari ba ne to shi yasa mutanen plato suka fita gaba daya muka ce to abin da yake so yidin ba za mu yarda abin ya siru a kasar nan ba domin ya sira har ya tsaya to kowa zai zama bawa kenan har abada Mr. Tabgun ka yi gwamna a jihar Plateau ka taba yin gwamna a jihar Plateau ka taba zama da eh, Jonah Jang da kan kanka da shi da kai ka ja kunnensa ka bashi shawarar cewa ya daina abubuwan da yake ai ba ai ba zama bane ka san lokacin da zai fita neman zare 2007 hmm. in bai da komai a kasa ba wanda ya san ya wai suka san shi ba ba su son shi don halayen shi hmm. amma gwamnati a lokacin da da party namu sai suka ce to don wannan gefe nasu ba su taba yi ba a bar mishi aka bar mishi ne aka ce aka ce to tunda an bar shi kadai ba zai iya cin zaɓe ba shi yasa haka sa ni na zo na mcd na campaign nashi ni na zo ni na zo na sayar da shi ai da na kawo shi ma mutanen su wasu mutanen su da sun san shi sosai suna cewa wasan da suka yi ta min sun ce a'a ka kawo mana product da ba NAFDAC approval a kai don wannan product bai da nafdak approval na NAFDAC ki mutane sun ba shi kuriya eh. amma da ya zama ya shiga shike ne ya zama dodo ba mai magana da shi kuma daga yaushe a cikin lokacin sa na farko kuka fara batawa ko sai a lokaci na biyu ne na farkon tun daga lokacin farkon ai ba yi shekara biyu da shi ba ba mu shekara biyu da shi ba cikin farkon da ya ma din ya fara canjawa sa har muka fasa muka muka samu PDP 2 ai ai da 2011 ba don makarkashiyar da suka yi ba da ba zai ba zai dawo ba haka amma shiga mana makarkashiya so ya samu ya ci gaba to lokacin da aka zo zaben nan na Buhari da kace kun fito ba ku boye ba ta yaya kuna PDP kuna kuma yau APC campaign ta yaya kuka yi gudanar da abin nan don wannan ah, kamar wani sabon <laughs> fasaha ne ka san wato eh, siyasan da ake yi yi gara a faɗi gaskiya ne kurum ba hmm. maganan siyasa ba ne wannan ganan cin gaban kasa ne demokrasiyan da muke so a gina kuma ba demokrasiya ce wai in party naka bata abin kirki ka cin dinga goyon bayan ta bane mun ci babu abin da za a gina yanzu nan fa shine gaskiya da adalci eh, in party da bata yin wannan zo zabe mutane sun ce za mu ce babu kar ku zabe ta to eh, yanzu Mr. Tabgun tuna Allah ya sa abin da kuka nema ya zo ya faru za ku ci gaba da zama a PDP ko kana tunanin ka koma APC kai ma nan PDP daram daram ban je ko ina ba za ka je ko ina ba cikin pdp mm, muna nan pdp ko ba inda za ka je ah, ba za ka canza sheka ba ah, zauna lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shi shine cigaban najeriya ah, to muna godiya gobe idan allah ya kai mu zaben jihohin da za a sake a najeriya zai fara ga lamido abubakar sokoto da rahoto daga imo rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya tsaf domin ganin cewa an gudanar da zaben gwamnoni da za a sake gudanarwa a wasu jihohi biyu na abia da imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya a sakamakon matsalolin da aka fuskanta a zaben da ya gabata aig usman a gwari shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke kula da shiya ta tara kuma ga irin tabbacin da ya bayar a rundunan 'yan sanda ta ƙasa ta shirya ma wannan zaɓe da za a yi a wayansu kananan hukumomi guda tara da ke nan jihar abia zuwa yanzu rundunanmu ta tanadi isassan jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da sojoji civil defense immigration custom sojojin ruwa da sauransu mr habila ɗaya ne daga cikin kwamishinonin da aka turo domin su lura da yadda zaben zai gudana a cikin doka da oda ya ce a lailai gaskiya ne za a yi zabe a nan na jihar abia in ka tuna an yi ba a gama ba saboda wasu rikici-rikicin da aka yi wasu kuma sun gaba za su samu mutane su samu ci ba har ya kai ga waɗanda suka zo suka saci akwati da kuma abin da ake kiranta card reader wanda ita ce kadai mashin da ake amfani da shi na zabe a nan Najeriya. Mu mu shine mu sare kayan zaben da kuma mutane za su um, su shugabannin masu zaben. Saboda haka shi sabon inspector general of police ya ba mu galgadi yanzu nan muna da mobile ta wurin state guda goma sha hudu a cikin kowane state sun zo da mutane 63 tama hukumar zaben jihar abia ta ce ta rarraba kayayyakin aiki a sassa daban-daban inda za a gudanar da zabe a jihar ta abia yayin da kuma takwaranta ta jihar imo ta ba da tabbacin cewa ta riga ta gama rarraba kayan aiki a sassa daban-daban da za a gudanar da zabe a jihar ta imo zaben da zai gudana gobe asabar lamido abubakar sokoto muryar amurka daga owari jihar imo nigeria To muna godiya Lamido Abubakar yanzu kuma daga nan sai mu bi Sanusi Adamu inda za mu bi shi jihar Taraba mu ji shin wani hali ake ciki a Taraba. Malam Sunusiya Taraba. A Taraba lafiya kalau an gama kammala dukkan shirye-shirye domin zaɓe gobe idan Allah ya kai mu. Wane shirye-shirye ka gani ana yi da ka. eto eh, ta fannin tsaro kan lalle an shigo da jami'an tsaro da yawa fiye da yadda mutum yake tsammani kuma hukumar nan ta zaɓe inec ta shirya tsaf domin tuni ma ta aike da kayayyakin aiki da ake bukata ta wuraren da za a yi zaɓuɓɓukan nan wuraren da za a yi sun hada da karamar hukumar bali inda ake da cibiyoyin da za a da ƙuri'u za a sake zaben nan guda 22 hmm. sannan a karin lamido akwai guda goma sha biyu sannan akwai tara a wukari da kuma usa sannan kuma sauran guda uku da suka rage ana da wurare mazaɓu ɗaya ne inda za a kada kuri'a matasa ko kuma mutanen gari ya kaga alamar za su yi a zaben me ka gani a fuskokinsu na alamar zaben eh to da alama mutane kan sun shirya sosai don ko da yamman nan da yawa daga cikin su waɗanda suke kananan hukumomi da ba cikin jami'a suke ba suna ta safa da marwa domin su wa sun isa kananan hukumomin su na aihuwa inda suka yi rajista suka da ƙuri'unsu. To akwai wani alamar eh. tashin tashina ko kuma wani alamar wani zai iya tada hankali ga alama? A'a babu wata fargaba kamar haka domin ko ina ana zaune lafiya. gaskiya al'amarin ma shi ne ko da akwai niyyar yin haka to zai wuya ainin ganin yadda aka shirya wannan zaben sosai. To daga daga daga karshe a maganan kasa akan samu matsalar ka ga kayan zaɓe bai je wuri da wuri ba da sauransu gashi gobe gobe za a fara yaya maganan kayan zaɓe. Eh, bai wuce yan sa'o'i kaɗan ba da shi a shugaban hukumar zaɓe ta jihar taraba wanda shine alhaji ahmed makama ya kira ta tattalin jaridu inda ya ba da tabbacin cewa lallai kayayyakin aiki duk an riga aike su ga duk da za a kada ƙuri'un nan sannan kuma akwai kwamishinonin zaɓe na jihohi guda hudu yanzu haka da suke nan taraba da za su taya shi aiwatar da wannan aiki. Mun lafiya. zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna To kar dai a manta ana shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kar a manta za a buga mana waya ne a bayyana mana dukkanin ra'ayoyin da ake da su kamar yadda aka saba a kowace juma'a lambar da za a kira mu akai ita ce a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun sami kira daga jos malam na jos salamu alaikum lafiya lafiya lau da muke magana alhamdulillah ya harko lafiya lau da muke magana wato ni da abin da yake me sunanka da farko eh ni ina yau nan gaskiya kan maganar zaɓen ne na taraba taraba to me ka yawa na nan wajen ko shine gaskiya kamata a ce hukumar zaɓen ne suka da gaske da gaske tsakanin da Allah a yi zaɓen nan wanda ya ci kawai a bashi wanda in aka ce wanda bai ci kuma wanda ya faɗi wanda ya faɗi kuma sai a kura biyu sabilillah ko ba ka bane eh to mun gode sai dai baka gaya mana sunan ka ba eh, sunana abubakar sunana garman sabo daga bugun to mun gode to ga wani kiran daga zamfara Salamu alaikum wa alaikum salam sunana nasiru mati daga tsafe to ma nasiru ya tsafe alhamdulillah to menene ra'ayin ka ra'ayina shine INEC ta yi gaskiya wanda duk ya ci zaɓe tsakani da Allah a bashi zaɓe waɗannan jihohi da za a sake zaɓe yan Allah ya kai mu gobe. To muna godiya sosai da ra'ayinka. To ga kuma kira daga Yobe. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wake magana daga Yobe. Abubakar Abu Gabus ne daga Yobe da Maturo. To Abubakar menene ra'ayinka a yau? Hello Abubakar. to ina ga kana jin mu ina jin ku yawa menene kira ga hukumar zaben kasa to hello da ta yaudara matakan tsaro da Allah inda duk dai za a gudanar da zaben nan na gobe saboda a samu a yi shi cikin kwanciyar hankali. To, to muna godiya Malam na yube uh, Abubakar. To, assalamu alaikum. Yawwa ga kira daga Fatuskun. Hello? Hello? Hello? Yawwa, salamu alaikum. hello ina jin ka alaikum salam to da muke magana daga fatosko kana magana da Alhaji Usman mai katifa daga fatosko to ta kwarana me ra'ayin ka gidan yaron gidan Dambu to me ra'ayin ka yau to ra'ayin mu mu dai mun ji gaidan wasu maganganu da yake yi akan mu mu mutanen fatosko to saboda haka mu zaɓin Allah muke nema ba zaɓin sa ba. To muna godiya da wani ra'ayi. Ana yaɗawa ana yaɗa a waya kuma mun ji kuma mun nuna mar cewa mu mun san siyasa shi yasa muka kawo mutanen to muna godiya kar dai a manta za a kira mu a faɗa mana duk ra'ayin da ake tattare da shi a yau za mu sake koma fituskun kuma salamu alaikum to wane ne daga fituskun ni ne malam magaji fituskun to malam magaji menene ra'ayinka yau ra'ayina hmm. ra'ayi na a yau a game da zaben nan na shiga taraba. To muna jin To ya kamata dan Allah a daure a yi kokari wanda Allah ya ba shi wannan zaɓe. Mm. To a ba shi kawai a tuta. To muna godiya. Don haka Allah ya To muna godiya eh, Malam Magaji. To bari mu tafi kuma jihar Katsina. Ah, wane ne a Katsina? Assalamu alaikum. suna magana da Malam Sule mai wa'azi ungo makera diban ma Katsina State. To Malam Sule ne ra'ayinka a yau? Dai na yana kira ga INEC. Hmm. A tsaya a yi zaɓe don Allah don annabi kamar yadda aka yi waɗannan zaɓuɓɓukan wanda muna sa albarka cikin lamarin to muna fatan sauran zaɓuɓɓukan ma a yi su haka da fatan Allah ya sa a yi lafiya. a kare lafiya wanda duk Allah ya bashi Allah ya rika masa. To amin mun gode kwarai. A ah, to muna nan dai a Katsina ɗin Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Kana magana da Malam Hamza sabon garin Bore Safa na local government Katsina State. To Malam Hamza faɗa mana ra'ayinka a yau. na ra'ayina shine to kamar da yadda na sauran na baya suka faɗa cewa a tsaya tsakani da Allah wannan zaɓe wanda ya ci a bashi. Eh. Wannan shine ra'ayina kuma muna fata Allah ya daidaita mana al'amuran. To muna godiya eh, sai an jima Malam Hamza. To bari mu tafi jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wake magana daga jihar Taraba. Zakari Bala sarkin kasuwa Jalingo. To ma Zakari Bala barka da menene ra'ayinka yau? Ra'ayina shine gaskiya ba abin da za mu ce kawai sai kuma sai Allah ya ba mu nasara kawai. to muna godiya zakar bala mun gode kwarai don matakan tsaron da aka dauka a jihar taraba yadda ya mana kyau to mun gode kwarai to bari mu tafi abiya assalamu ah, alaikum waya abiya assalamu alaikum sunana imanuel to alaikum salam imanuel ya mera ra'ayinka yau a ra'ayina game da zabukan da ya ke yi ne ina kira ga yan uwana matasa musamman na arewa da allah a kwantar da hankali ya zabi na cikin kwanciyar lafiya a rabu lafiya gama kuma lafiya. to mun gode kwarai emmanuel daga abia to yanzu kuma bari mu sake koma mu sake kira daga katsina katsina wane ne salamu alaikum. wane ne? tasi'u tasi'u eh, eh, menene ra'ayinka? yawa ra'ayi na shi ne ina fata a amfani da kadirida to amfani da da hmm. a sauri hudu wani Allah ba Allah ba shi a ba shi a eh to mun gode sosai amma me yasa kace amfani da da saboda da zai fice a cikin a tattace wanda da to mun gode to mun gode ma hmm. tasi'u to bari mu tafi gombe kuma hello salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. To da wani ke magana daga jihar Gombe. Kana magana da Ɗanladi Ustaz na tawallan kwan Fulata. To, to Ɗanladi menene ra'ayinka a yau Juma'a? Zan yi magana ne akan jihar mu ta Gombe. ayi eh, ina jin ka. Gaskiya muna kira da gwamnan mu zaɓe sai da ya kawar mana sojojin da suke takura mana a airport shiga Gombe nan sai ka fito daga nisan duniya ka zo ga ka ga Gombe da zai yiwu ba sai ka yi awa biyu awa uku. muna roƙonsa da Allah bai taimaka ya ɗauke bara su tun da an samu zaman lafiya hankali ya kwanta. To muna godiya da ra'ayinka da Ladi. To mun gode. Yawwa. Alhaji Isa Naira ne. To Alhaji Isa Naira daga ina? Da Gombe. Gombe ba eh to mun gode sosai. Yawwa muna godiya to ah, duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a wayoyin da kukan kira ku bayyana mana dukkanin ra'ayinku musamman a irin yau juma'a ah, muna godiya ga wanda suka kira da wanda ma ba su samu kira ba sai a tara a gaba ah, kafin in sallama amma da ku sai na kai ku wannan wuri na sharhin murya yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar shekaru goma da suka gabata gwamnatin tsohon shugaban amurka george w bush ta kaddamar da wani shiri na yin yaƙi da cutar cizon sauro ko kuma malaria wanda ake kira pmi a takaice shirin da aka ware mai dala biliyan 1.2 domin zaftare rabin yawan mace-macen da ake samu sanadiyar cutar cizon sauro a kasashe goma sha biyar da suke fama da wannan matsala a afirka a shekarar 2008 an sa ran shirin ya faɗaɗa zuwa ƙasashen afirka goma sha tara da kuma yankin mekong da ke kudu maso gabashin asiya a cikin shekaru goma da suka shuɗe tare da yin tafiya akan wannan turba amurka da ƙawayenta sun taimaka waɗannan ƙasashe wajen daƙile wannan cuta shugaban shirin daƙile yaɗuwar cutar malaria wanda shi ke kula da fannin cutar ƙanjamau ko kuma sida na duniya riya admiral timothy zima da ambasada deborah briggs sun rubuta a shafin intanet cewa irin gudunmawar da shirin amurka da sauran ƙawayenta ya bayar wajen daƙile cutar ta malaria ya taimaka kwarai wajen kaiwa ga muhimman wurare da ke fama da cutar musamman ma ta hanyar raba gidajen sauro da aka lullube da magani da maganin feshi da hanyoyin gano cutar da samar da magani akan lokaci da kuma ɗaukan matakan kariya musamman ma ga mata masu juna biyu a cewa hukumar lafiya ta duniya who tun daga shekarar 2001 matsalar mace-mace da ake samu ta hanyar cizon sauro ta ragu da kashi 47 a duk faɗin duniya hakan na nufin cetar da rayukan mutane miliyan 4 kuma an cimma wannan nasara ne a shekarar 2005 har yanzu a cewar hukumar lafiya ta duniya a shekarar 2013 kadai cutar ta malaria ta haddasa rashin lafiya kan mutane miliyan 198 ta kuma kashe akalla mutane 584 daga cikinsu hakan na nufin akwai bukatar a sake zage damtse wannan shiri na dakile cutar cizon sauro da ke gudana ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasar amurka zai kawo ƙarshe ne a cikin wannan shekara saboda haka gwamnatin shugaba barack obama ta samar da wani shiri da zai kai har zuwa shekarar 2020 babban ƙudurin wannan sabon shiri shine a kawar da cutar cizon sauro baki ɗaya a duk faɗin duniya idan kuma ana so a ɗauki hanya daga yau amurka za ta yi aiki da ƙawayenta a kowane mataki domin rage kisan da wannan cuta ke yi da kashi ɗaya bisa uku a ƙasashen da matsalar tafi kamari hakan na nufin za a rage yawan cutar da kashi 80 fiye da yadda aka gani a shekarar 2000 babu wani abin farin ciki da ya fi a ga cewa yara ƙanana da iyaye mata da sauran al'umma suna walwala saboda babu cutar maleriya musamman ma a yankunan karkara kamar yadda mr zima da ambassador briggs suka rubuta sun kuma ƙara da cewa shirin amurka na bada taimako a fannin lafiya da ceto rayuka zai taimaka wajen samar da ci gaba da kafa tarakun bunƙasa yankunan da ba su da ƙarfin tattalin arziki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. To yanzu kuma bari mu je ga Aliyu Mustapha Sokoto mu ji labarai amma a takaice. To, Usman bari fara da wanda ba mu samu karanta ba a shirin farko da muka yi inda ake magana cewa wani bincike da kwararrun masana ilimin karkashin kasa na Amurka nan suke gudanarwa yana ta ƙara fitowa da hujjojin da ke nuna yadda ake yawan samun matsalolin girgizan kasa a wuraren da ake tonin man fetur ba kuma su wannan wuraren su ba wurare ne da aka sani da samun ita girgizan kasan ba. cewa akan samu 'yan ƙananan girgizan kasa a kudu yadda inda ake haƙar man fetur wannan ba bakon abu ba ne amma gani da abin yake ƙara kamari a 'yan shekarun nan a irin wa'annan wurare din an ce ya so ta da hankali mun kuma kawo muku rahoton cewa majalisar ɗinkin duniya tana jin daɗin shirin da ƙungiyar ƙasashen turai ke yi na tarabanya har sau uku yawan kuɗaɗen da za ta ɓatar wajen bincike da kuma ceto mutanen da ke salwanta a cikin teku na irin ta mediterranean to amma kuma ta ce abin da ya fi ma muhimmanci shine a samar wasu 'yan gudun hijirar da ke tsallako teku din matsuguni idan suka gudu daga su domin kaucewa tashi-tashin hankulan da suka koro su. To an gaishe ka Aliyu a kafin mu karkare muna ta murna ga Malam Lawan Kwatagora wanda zai aurar da diyarsa wanda za a yi a goben Allah ya kai mu a gidan Malam Nuhu bakin sabuwar kasuwa a kwanta-gora da fatan Allah ya sanya alkhairi. a duka duka anan shirin dare kammala sai kuma gobe da safen Allah ya kai mu za a sake jin mu da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin shi Aliyu Mustapha na Sokoto da ya taya ni gabatarwa sai kuma juli Gresham da ta ba da umarni sai Suleiman Tarawali injiniyan mu na wannan lokaci Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Peace This program has come to you from the Voice of America, Washington.